أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yin uwa masu albarka ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyar ga watan jumada al'akhira hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wanda wannan shine darasi na goma sha bakwai a cikin littafinmu mai albarka iyakun wa muhdathatul umur na babban malamin addinin musulunci abu abdurrahman malam habibu gusau hafizahullah wa ra'a wadda muke gabatarwa daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin umar bin al-khattab wanda yake unguwan sarki a cikin garin mina yau za mu tashi abu na biyu idan ba a manta ba makon da ya gabata malam ya buɗe mana shafin da hadisin abu na je irbadi bin sariya wanda a ciki manzon Allah alaihi salatu wassalam ya yi umarni da bin sunnarsa da sunnan khalifofinsa shiryayyu masu shiryatarwa a bayan wucewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya yi jan kunne ya yi gargaɗi dangane da bidi'o'i da ƙararrun al'amura da za a ƙaƙƙara su a cikin wannan addini ya ja hankalin mabiyansa da su guji bidi'a to bayan da malin ya kawo hadithin ya yi ƙoƙari ya ciro wasu fawa'id wato fa'idoji na ilimi game da wannan hadisi na al'irbadu bin sariya wanda malam muhammad salihul uthaymin ya yi bayaninsu to idan ba a manta ba mun karanta fa'ida ta farko wanda malam ya ciro mana kai tsaye za mu tashi fa'ida ta biyu inda ya ce ثانيا تلي بذكر هذه الفوائد والرد ala man da'a tahsin al-bid'a fil islam abu na biyu malin yace bayani ne zai biyo baya na wayannan fa'idoji da ilimin muka masu tsada da gwalagwalai a hadithin al-irbad ibn sariya da kuma mayar da amsa da mai da martani ga duk wanda ya yi da'awa ya bugi ƙirji cewa akwai bidi'a kyakkyawa a musulunci malin ya ce min hadhihi fawaid daga cikin wa'annan fa'idoji na hadithin al-irbad ibn sariya wujubu tamassuk bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam inda al-ikhtilaf malin ya ce hadithin al'irbat ya karantar da mu wajibi ne dole ne tilas ne a tamassuki bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gam gam inda likhtilaf a yayin da aka samu saɓani asali dama akan sunna ake sunna ake bi to idan tafiya ta yi tafiya aka samu saɓani hanya guda ɗaya da za ta ɓulle ta kai mutane ga gaci shine abu sunan annabi kowa ya yarda an yi annabi kowa ya yarda annabi ya yi addini annabi ya yi sallah ya yi zikiri ya yi karatun ƙur'ani ya yi haji ya yi hailala ya sada zumunci ya yi kaza ya yi kaza to shi kenan sai a yi tambaya wacce ce annabi ya yi wacce ce annabi yake a kai da shi da sahabbai idan aka ce gata to ka watsar da na kowa ka riƙe na annabi wannan ita ce hanya da za ta kai mutum ga gaci ne ma'anan a tamassuku bi sunnatin biyu sallam inda liktila ikhtilaf malin yace li saboda annabi ne yace fa alaikum bi sunnati tunda ya ce wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira lallai duk wanda Allah ya ba tsawon rayuwa ya ba shi tsawon kwana to fa zai ga sabani mai yawa eh sabani a addini kowa zai kawo irin nashi ra'ayin don haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsinkayar da shi abin da zai zo na sabanin al'ummarsa satin sabanin bai zo ba sai annabi ya ba da magani ya ba da solution ya ba da makubuta ya ce fa'alaikun bi sunnati na hore ku da biyan sunnata ku bi ta farkin da na kasance a kai wata masu ku biha wajibin fi kulli hal ruko daman da sunnar annabi in ji malam wajibi ne ma a kowane irin yanayi wajibi ne ba wai sai da sabani ba lakin ya ta'akkadu inda wujudi al-ikhtilaf sai dai ruko da sunnan kuma tafi karfi tafi tasiri a yayin da aka samu saɓani. shi sa yau duk saɓanin da al'ummar musulmai suke yi wallahi sake tafarkin manzon Allah suka yi duk sabani da kaga ana yi wani na wazifa da zaka tsire shi annabi yayi sai dai yayi ƙarya to me yasa kake yi ai addini kace kake yi manzon Allah kuma Allah ya gaya mana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da Qur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da ke ciki manzon Allah ya fassara al-Qur'ani a aikace ya fassara al-Qur'ani a magance ya ɗora sahabbansa a kan tafarki wanda babu karkata a cikinta ko ɗan ƙanƙani ba mai karkacewa wallahi sai wanda Allah ya ƙaddara mai hallaka da lalacewa don haka duk wani saɓani da kaga ana yi a yau in ba tsoro ba malamai su ji tsoron Allah su gaya wa mabayansu cewa abu kaza bai da asali amma ya tabbata ga abin da annabi yake yi da haka kenan idan aka samu saɓani to in eh, maza maza ka nemo igiyar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce jirgin annabi nuhu wanda duk bai hauta ba a yayin sabani wallahi ruwa zai ci shi amma duk wanda Allah ya taimake shi hauto ya tsira ina fata kun fahimta wa minha daga cikin fa'idan hadithin al-irbat malin yace annahu yajibu 'ala al-insani ya fa zama dole ga mutum an yi ta'allama sunnatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya koyi sunnan annabi ashe kenan ba cewa ni ahlus sunna kawai shi yake nuna ka tsira ba sunna koyanta ake yi sunna karatunta ake yi idan ba a karantar da kai ita ba to da wuya baka fada bid'a da tafi bid'a da ka baro a baya muni ba kenan wannan ya zama wajibi ne ahlus sunna su zamanto suna karatu su zamanto suna matsayin inda ake karantarwa da wannan ne za ka samu fitilla mai haske wadda ba ta datashewa wadda haskenta baya daukewa a koda yaushe da haka a cikin wannan hadithi malam ya ce yana daga cikin fa'idarsa wajibi ne ga mutumin da yake neman tsira ya yi ƙoƙari ya koyi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ووجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن yace inda za mu fuskanci cewa lalle ya zama wajibi mutum ya koyi sunna annahu la yumkinu luzumuha ai ba zai taba yiwuwa mutum ya lizimci sunna ya zama mai bin sunna sau da kafa ba illa ba da ilmiha sai in ya san sunna ce shi yasa kamar yadda muka karanta a baya duk inda ka ga ana bid'a to in ka kwantar da hankali ka bincika sai kaga akwai sunna da aka goge a wurin sai ka ga akwai wata sunnan annabi da aka yi wance kali da ita ba aiki da ita amma wallahi kamar da muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba wallahi sai da ya bayyana wa mutane dukkan wani alkhairin da zai kusantar da su zuwa ga Allah bai bar duniyan nan ba sai da yi wa mutane bayanin dukkan wani sharri da zai nesanta mutane daga Allah to amma babban musibar shine mu al'ummar musulmi a yau abin da ya fi rinjaye a kanmu musamman waɗanda suke bin bidi'o'i jahilci da taƙalidanci da ina waje da na'a ba ana ala umma eh mu haka muka bude ido muka ga iyaye da kakanni suke yi wannan hujjar kafare ce ai ba hujjar mai mumini bane ba hujjar mai imani bane ba hujjar mai neman gaskiya bane ba da haka duk mutumin da yake neman tsira to ya sani manzan Allah aka aiko mai ba aiko maka kowane irin malami ba duk girman rigarsa duk girman rawaninsa duk tsawon gemunsa duk tarin littafinsa wallahi ba aiko maka shi ba kuma wannan malamin duk kirkinsa yana iya daidai yana iya ba daidai ba yana iya dacewa yana iya kuskurewa sau da kada ka zama dabba wanda kawai an zira mata igiya sai inda aka jata ka yi ƙoƙari wannan addinin na malamai ne na ɗalibai ne na al'ummar musulmai ne kuma addini ne na ilimi shi yasa farkon wahayi da aka fara yi wa manzan Allah me aka yi mai wahayi iqra nanu ummatun iqra mu al'ummar karatu ne kuma duk mutumin da baya zuwa inda za a karantar da shi ko ya koyi karatu to da wuya bai bata ko ta kofar shubuha ba ko ta kofar sha'awa Allah ya kare mu malai ce to da haka annahu la yumkinu luzumuha illa ba'da ilmiha ba yadda za a yi mutum ya luzumci sunna sai idan ya santa wa illa in ko bai santa ba fala yumkin ba zai yiwu ba kawai sai mutum ya taɓa bakanniya wa daga ciki abinda muka fa'idanta a wannan hadisi anna lil khulafa'i sunnatan muttaba'a ashe khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da sunna muttaba'a wadda ake binta wayannan khalifofin su ne abubakar umar Uthman Ali kenan lallai duk abin da za su haɗu a kai su ce kaza to lallai al'umma ta bita idan ba su bita ba to lallai al'umma za ta hallaka Maliki ce bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne yace alaikum bi sunnati wa sunnatil al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin wa ala hadha akan wannan bayani kenan fama sannahul khulafa'ur rashidun duk abin da kenan khalifofi shiryayyu suka nuna wa mutane utubira sunnatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam kenan za a yi la'akari da shi a matsayin sunnan annabi saboda me bi iqrarihi iyahum saboda shi annabin ya tabbatar da hakan gare su da ya ce sai ya ce me a bashin da khalifofinsa kenan wannan sunna ce iqrariya wadda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sahabbansa akai malin yace wajahu kaunuhu aqarrahu fuskar da zamu fahimci cewa annabi ya tabbatar da hakan annahu ausa bittiba'i sunnatil al rashidin manzon Allah alaihi salatu wassalam ya yi wasiya da bin sunnonin khalifofinsa ar-rashidun idan aka ce ar-rashid a yaren larabci ko a yaren malamai shine man arafa al-haqqa wattaba'ahu wanda ya san gaskiya kuma ya bi gaskiya shi ake kira ar-rashid akwai al-ghawi shine man arafa alhaqqa wa lam yattabi'u wanda ya san gaskiya ce amma sai ya ki bin gaskiyar shi ake kira alghawi sannan akwai bata ce bai san gaskiyar ba balle ma ya bi ta yana faganniya ne kawai a duhu na jahilci da haka kenan duk Rashid? wanda ya san gaskiya kuma yake bin gaskiya to lalle zai zama mai muhtad shiryayye ina fata kun fahimta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abu sunnonin khalifofi eh, khalifofinsa ar-rashidin wanda suke shiryayyu su a karan kansu tsayayyu ne masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa wa min daga ciki annahu Iza kathuratil ahzabu fil umma lalle a duk lokacin da ƙungiyoyi suka yi yawa a cikin al'umma kowa da ƙungiyarsa addinin nan dai guda ɗaya ne shine al-islam masu dangantuwa da addinin ne suka karkasa kansu wannan ya ce shi dan kaza wannan ya ce shi dan kaza wannan ya ce shi dan kaza wannan ya ce shi ne shirye su wani ne batattu wancan shi a ah, mu ne shirye su wani ne batattu to a duk lokacin da aka samu kungiyoyi in ji malam Uthami ya ce fala tantami ila Hezbin. kar ka danganta kanka zuwa ga wata kungiya Ija ala al-yasar jefar da ita a bangaren hagunka wa alayka bil amam ka nufi gaba kawai a duk lokacin da aka samu yawan ƙungiyoyi a cikin al'umma to ko shakka babu musiba da bala'i ya zo wa al'umma saboda al'umma za su karkasu za su rarrabu kowa zai yi ta kansa da kamar ne ce fa'alaika bil amam wa ala ma arshada ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi qawli ka nufaci abinda manzon Allah alaihi salatu ya shiryatar da al'ummarsa zuwa gare shi inda yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidi da haka kenan idan ka bi sunnar annabi ka tsira wa minha daga ciki fa bi hadha hadith da wannan hadithi ne in ji malam arshada fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shiryatar da al'ummarsa ila suluki tariqin mustaqim na su bi tafarki ƙaƙƙe wadda babu karkata a cikinsa wanda bin wannan tafarkin yaslamu fihi insanu mutum zai kubutar da addininsa yawa annaba aka ce ka bi in ka bi annabi kun shirya qul ati'u Allah wa ati'u rasul wa in tuti'uhu tahtadu in kun yi wa annabi biyayya kun shirya Allah annabi kada ya gaya ma wannan da haka duk wanda bai bi manzon Allah alaihi salatu wassalam ba to wallahi yana cikin matsala saboda me saboda a yi musamman a irin wannan rayuwa da muke a ciki fituntunu suna ta buɗe su. galibi mutane sun fi mai da hankali akan fituntunu akan magana abin da ya shafi kidnappers yan fashi barayi tashin bama bamai waye waye amma mutane ba su fiye mai da hankali akan fitinar da take shafan addininsu ba wanda kuma wallahi gara ki kidnafa ya kama ka ya karɓi kuɗi wallahi tallahi da ka samu fitina a cikin addininka kuma a jarabce ka da fitina a addininka irin fitinar da ba za ka taɓa gane fitina ba ne kuma ita za ka ɗauka a matsayin addini da za ka bautawa Allah Allah ka kare mu da tabewa da haka malam ce da wannan ne mutum zai kubuta wala yantami ila ayi firqa kar mutum ya dangantu zuwa ga kowace ƙungiya illa ila tariqi salafi salihi wallahi sai zuwa ga tafarkin magabata na ƙwarai sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sunnar annabi sunnan khalifofinsa shiryayyu masu shiryatarwa wa minha daga ciki Al haffu ala tamassuki بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تاما daga cikin fa'idan da muka samu a wannan hadisi malin ya ce akwai kwadaitarwa da zabararwa ala tamassuki bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam akan lallai mutane su yi riko gam gam da sunnar annabi shi yasa ya ce haddu alaiha bin nawajin ku yi riko da turaman haƙorinku ku ciza gam gam ku riƙe sunnar annabi sara da suka duka kisa wahala cin mutunci cin zarafi wallahi kar ya sa ka bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a wannan karatu in ji malam mun samu fa'ida lallai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofin annabi shiryayu kai riko da su ta tamassukan taman wato cikakken riko kada ya zamanto akwai inda ake sunna akwai inda kuma aka sha kwana sai kuma mutum ya ja baya e ka saka mutane suke ko yawwa za ga idan mutum ya karanta wata sunna da ta yi daidai da san ransa ko ta yi daidai da ra'ayinsa to zai riƙe ta gam gam yana muzurai yana zazzare ido idan aka yi sa'a kuma aka jarabce shi da wata sunnar wanda ya ji ba zai iya aiki da ita ba to kuma sai ga mutum ya sha kwana amma shi a sunnan da shi ya fahimta duk wanda bai yi wannan sunnan ba a wurinsa ɗan bidi'a ne batacce amma a sunnar da shi baya iya yi sai ya ja bakinsa ya shuru a wannan ba addini ba Allah ce wa ya yi ladina amanu dukhulu fi silmi kafa za ku yi addini ku yi addini gaba daya shi yasa a matsayinka na musulmi ya kamata yadda kake sallah kake azumi kake ibada kake kaza to haka kuma kasuwancin ya zama ibada ne musulunci ne aikin gwamnatin ka ya zama ibada ne musulunci ne sana'arka ta zama ibada ne musulunci ne mu'amalarka ta auratayya ta zamantakewa ta makwabtaka ta yau da kullun ta mecece a matsayinka na musulmi mabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga kokari kana laliban menene ya dace da sunna menene ya dace da sunna ita ce tafarki guda ɗaya tilo wadda wallahi sai an bi ta za a tsira ina fata kun fahimta malin ce li qaulihi domin annabi da yace addu alaiha bin nawajid ku yi riko da ita gamgam kada ku sake ta wa minha daga cikin fa'ida da muka samu a cikin wannan hadisi at-tahdhiru min al bidai gargadi da jan kunne da tsawatarwa daga bid'o'i kaga ai manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah ya sanar da shi ya tsinka da shi yadda al'amura za su kasance a bayansa shi sa wato jama'a mu ji tsoron Allah malamai su ji tsoron Allah su yi wa mutane bayanin abin da suka sani na gaskiya kada neman girma neman suna neman ɗaukaka neman faranta ma wasu rai neman yardan wasu ya sa mutum ya kauce daga abin da ike na daidai a shari'a ya ɓatar da mabiya saboda yana ganin ya samu karɓuwa maganarsa ita ce magana yankakkiya ya sa ya dulmiyar da mutane kun akwai abin tsoro manzon Allah ya gaya wa sahabai cewa a ranar tashin alkiyama zai gane al'ummarsa da alama a gushi, da alama a hannayensu da alama a ƙafafunsu a dalilin mai alwala to amma abin mamaki abin tsoro kun san idan mutane aka tashi a filin alkiyama za a tashi ne kamar yadda Allah ya ce kalfarashil mabafuf kamar fari masu yaduwa yanzu idan lokacin damuna ya zo ga akwai wani kwaro da yake ban hasken da me sunan shi shinge ai za ga tafiya su ban kauran tafiya suke ba a tsare suke tafiya ba kawai to haka mutane za su fito daga kabari ana gama fitowa mala'ika israfi shi zai wuce gaba duk mutane shi kenan sai a shiga sahu a shiga taitai kowa kansa a ƙasa haka za a dinga tafiya ba mai magana da wani a lokacin mutane za su koma kaljaradin muntashir kamar fari kun san fari da kuke ganin su su suna tafiya ne cikin tsari kwari kuma a wargaje suke to lokacin fitowa kabari a wargaje ake fitowa bayan an fito a tsare za a tafi kowa kansa a sunkuye wallahi ba mai magana da wani ya subhanallah wannan abun fa tun bai zo ba aka ba mu labarin abin da zai faru kuma zai faru shi zai kai mu tiriyan tiriyan har filin alkiyama inda za a yi hisabi mutane za su zo cikin wani irin mawuyacin hali na kishin ruwa wadda manzon Allah alaihi salatu wasalam yana kan tafkinsa a wannan dandazan manzon Allah yana gane al'ummarsa da hasken fuskan nan na alwala yana cewa halumma ilayya halumma ilayya halumma ilayya ku taho gane nan ku zo gurina, ku zo gurina. annabi yana ɗiban ruwa daga tafkin alkauthar ko alhaud yana ba mutane da hannunsa mai albarka suna sha sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu na cikin masu shan wannan ruwa to abin tsoro inda nake so in kai mu a mutanen nan masu kyallin fuska masu kyallin gushi sai a ga mala'iku sun zo suna dukansu suna su a cikin mutane suna fitar da su suna dukansu suna fitar da su su ma fa ga su da farin goshi, ga su da kyallin fuskar ga su da kyalle a su a su. sai manzo Allah ya ce a ah, al'umma ta ce ku ba su su zo a ah, cewa annaba ai baka san me suka kirkiro a bayanka ba sun canza sai annabi ce fasuhqan fasuhqan fasuhqan ku yi nesa ku yi nesa ba ni ba ku alola ba ta yi rana ba azumi bai yi rana ba sallah bai yi rana ba na rantse muku da girman zatan Allah ƴan uwa lamarin bid'a wallahi abu ne mai hadari wallahi abu ne mai hadari duk yadda kake ganin kyan abu duk yadda kake ganin saukin abu duk yadda kake ganin babu laifi wallahi in dai a addini ne annabi ya yi terminating din shi out kar ka yadda ka ƙara an riga an gama duk wanda ya ɗora mutane akan abin da manzan Allah bai dora su ba bai bar a akai ba wallahi ya zalunce su kuma wallahi ina gaya muku da yawan mutane da gaske suke san Allah suke san manzan Allah sai mugayen malamai suka ribaci jahilcin da mutane suke da shi na addini sai suka zo suka ba su al'amura a hukungunci amma wallahi ina gaya muku a haɗari ne da haka dole ne 'yan uwa mu san musiba da ke tattare da bid'a a yanzu wayannan da aka zo ake kora a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah in tambaye ku musulmai ne ko kafare ne ya kuka yi ku gane cewa musulmai ne ga su da haske ga su da kaza amma ana kore su saboda me sun canza addinin da manzon Allah alaihi salatu wasallam ya bari har ka kara na sha buga muku misali yanzu misali wannan kofar masallacin yana da mukulli da ake kullewa yana da mukullinsa da ake sawa a buɗe amma ai mukullin masallacin nan ba shi kaɗai ba ne makulli akwai mukullayya yanzu kofar masallacin nan kana sa mai kinsa kana murɗawa zai buɗe amma da za ka ɗauko wani ki shi ma sunan shi ki ka zo ka sa a cikin kwaɗan wallahi sai dai ka bata kwaɗan ko ka karya makullin, kuma kofar bata buɗe. to haka addinin annabi yake haka addinin annabi yake ka bi kawai ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum haka abdullahi da mas'ud ya gaya mutane yace ittabi'u na ku bi kawai ba ruwanka ba da sanin me dalilin kaza me yasa ba a ce ai kaza ba ba dai an riga an gama addini ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu to bi kawai wala tabtadi'u kar ku yadda ku kirkiro kar ku yadda ku kago faqad kufitum an riga an isar muku duk wani abin da kake bukata in dai a addini ne wallahi an gama shi mu al'ummar manzon Allah da Allah ya ba mu karancin shekaru sai kuma ya girmama mana ladan ibadunmu kai ibada kankanwa Allah ya baka lada tili so zaka yi mutum ka gode wa Allah idan baka bid'a ba godiya da zaka yi wa Allah irin ka gane bid'a bid'a ce kuma baka yin ta ga wani kuma bai gane bid'a ba kuma ita ya ɗauka addini ga wani kuma ya gane bid'a ne kuma ita yake babu musibar da ya kai wannan wa min daga ciki at-tahdhiru min al-bid'a a wannan hadisi na al-irbad akwai gargadi da jan kunne game da bidiyo'i ai min muhdathatil umur kagagun al'amurra na addini li'anna fi qawli domin kamar li'anna iya. domin kalman iya fi qawli da a cikin fadar annabi da ya ce wa iyyakum ma'anaha at-tahdhiru min muhdathatil umur gargadi ne tsawa ne kamar ka ce mutum ahir akul kai shine ma'anar iya shiga taitayinka to annabi ce ku shiga taitayinku ku kula ku lura wa muhdathatil umur da fararrun al'amura sababbi lakin fi dini amma addini kullum abin da masu bid'a ba sa ganewa shi dan bid'a wato Allah ya tushe mai basira dama musibar bid'a wato takan shafe hasken basira da hasken imani za ka ga duk ɗan bidi'a idan ya ƙirƙiro bidi'a ya makale da wani aya ko hadithi wanda ba wanda ya fara fassaran a duniya sai shi idan aka kakkaɓo shi sai ya sake bullewa ta wani wuri ce to ga kaza in ka tara nan sai ce ga kaza in ka shi dai dole kawai sai ya hallaka ya hallakar ba shi ne in ana magana su ce to ai fanka bidi'a ne ko wane ne mota bidi'a ne jirgin sama bidi'a ne mai mota ko wanda ya sayi mota ko wanda ya hau mota ya ce maka ya hau mota a matsayin ibada yana jiran in ya hau mota iri kaza a bashi lada kai yanzu da ka zauna a zawiyarka ko ka zauna a masallacinka kana yin wasu ridai wa ya sa ka wa ya umarce ka ko kake yin wasu salloli don akwai bid'a idafi wanda an aro na addinin ne yana da asali addini amma sai aka canza mashi kama aka canza masa yanayi aka zo mai da wasu ƙare-ƙare sai mu wallahi muke yi bid'a kuma wallahi ba za mu san bid'a ba sai idan mun yi kokari muna koyan ilimin addini amma ina gaya muku yana ɗaya daga cikin musibu da bala'u'uka da suke mai da al'amura baya a cikin addini da rayuwa wallahi saɓawa manzan Allah Allah ce wa falyahdharil ladina yukhalifuna an amri wallahi ku su kiyaye kansu waɗanda suke saba umarnin annabi ba sabawa annabi su kiyaye kansu an tusibahum fitna wallahi wata fitina za ta iya shafan su ko a dukiya ko a addini ko a jarabce ka da shirka ko a jarabce ka da karkata duk wani abin da za a kawo na daidai sai ka yi tawili duk wani abin da za a ce kaza sai ka ce kaza wallahi ina gaya maka fitina ta shafe ka au yusibu ma azaban alim ko azaba mai radadi ta same su da haka wayannan bidiyoyi da duk ake magana bidiyoyi ne na addini amma fi duniya amma abin da ya shafi rayuwar duniya imma matalubun wa imma mazmumun duk wani kirkire-kirkire da za a zo da shi a rayuwa ko ya zamanto abu ne wanda dama ana bukata in an samu zai sauƙaƙa rayuwa zai kawo ci gaba zai kawo kaza wa in ma mazmum ko ya zama abin zargi ne ya zamanto abin zargi ne wanda in ka kalle shi ko a rayuwa babu wani fa'ida da za a samu a tattare da abin ballantana ma a lahirance da haka abin da ya shafi rayuwar duniya kai da kake amfana ko kake mu'amala da wannan abun kai ya kamata ka kula mai amfani ne ko mai cutarwa shi ne malam ya ce hasaba ma yu'addi ilaihi minan nata'ij gwargwadon abin da haka zai bayu na sakamako shi wannan abin rayuwar duniya sakamakonsa mai amfani ne shi kenan sakamakonsa mai cutarwa ne sai ka bari Allah ya datar da mu an ce lokaci ya riga yayi ina ganin insha Allahu za mu tsaya a nan gurin daman saura fa'ida guda ɗaya wanda shi ne zai kasance ƙarshen fawa'id da malam ya ɗauko mana daga maganan malam uthaymin rahimahullahu ta'ala daga ƙarshe kamar yadda al'ummar musulmai suka ji kuma suka gani allah maɗaukakin sarki ya jarabci al'ummar musulunci gaba ɗaya na duniya da afirka da najeriya da jihar Kano da rashin uba mai tarbiyyantarwa malamin Allah mai tsoron Allah mai hidimtawa addini Allah ya jarabci al'umma da rashin sa wanda malam sai dai mu ce alhamdulillah yawa baka iya zartar da abin da baka da sani baka iya ba mutum cewa shi ɗan kaza ne amma sai dai alamomi da shaidoji wanda zai iya nuna maka ya alamta maka cewa lallai akwai yardan Allah tattare da wannan bawa wannan mutum Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa lallai ya kusa tunda shi ne mai mutuwa da haka dole za ka ga irin wanda akwai isharori dama manzan Allah ya ce wanda ya kusa mutuwa Allah maɗaukakin sarkin yana nufin shi da alheri asalahu sabai suka ce wa ma asalahu Allah ya manzo Allah ce sai Allah ya mai gamdagatar da ayyuka na kwarai in zai kauce a dawo da shi in zai kasala a dawo da shi in zai kaza a dawo da shi wanda wannan malami sama da shekara talatin yana karantar da addini yana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗazu ina sauraron eh, ta'aziyya da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya gabatar a cikin bayanansa yake cewa bayan dai mala abubakar mahmud gumi a ƙasar nan ba a samu wani malami wanda ya zo ya karantar da wa'annan littattafai a ga jama'a a zahiri a zauna a masallaci kowa da kowa ya zo ana karantar da shi bayan abubakar gumi wallahi sai dr ahmad ibrahim bamba biyu ke wadda malam ya hidimtawa addini to amma babban musibar shi ne giɓin da ya bari wallahi babu mai iya cike ta saboda a yadda Allah ya tsara rayuwa duk wani giɓi kowa Allah ya ɗora shi akan tafarkinsa kai ne zaka ka iya cikawa in ka cika fa ni'ima in baka cika ba ba wanda zai iya cika tashi ba wanda zai iya cika wannan abu domin kamar yadda abdullahi dan abbas ya fasara wannan aya awalam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha shin mutane ba sa ganin yadda muke zuwa wa ƙasa muke wato rairaye ta muke gurgure ta daga gefenta muke ciccire ta muke ciccire ta shin mutane ba za su ɗauki izina ba abdullahi dan abbas ya fassara wannan aya da mutuwar malamai to mutuwar malamai a cikin al'umma musiba ce babba musiba ce babba domin da ba manzo Allah ya ce ana nan ana nan Allah zai zo zai karbi ilimi a wurin mutane kuma karban ilimin nan ba wai zai goge ilimi a zuciyar mutane bane a'a zai karbe ilimi ne ta hanyar mutuwar malamai har zamani zai kai babu wani malami da ake kira malami sai 'yan hayaniya 'yan harigino to sai mutane su ɗauke su a matsayin malamai masu fatawa su sun bata kuma sun bata. to babu shakka wannan mutuwa ce da ba na jin akwai wani musulmi wanda bata duki zuciyarsa ba saboda babu wani labarin rashin lafiya da ake da shi sai kawai galibi mutuwa kawai aka ji wadda malam ya yi karatu a lahadin can da ta wuce karatu na kwana wadda malam shi da kansa ya ce wa mutane to ina gani ya kamata mu je hutu ko hutun asabar da lahadi to muna fatan Allah ya sa hutu ne na har abada Allah ya bashi Allah ya sa aljannatul firdausi ita ce makobarsa. Allah ya kula da bayansa Allah ya gafarta masa ya gafarta wa malaman musulunci da duk masu hidimtawa musulunci yanzu mu ya rage namu yawa ya rage naka yawa ya rage naka kowa tashi mutuwar tana nan zuwa a me zaka mutu kai ma baka sani ba to ka ji tsoron Allah a ɓoye ka ji tsoron Allah a zahiri ka yi ƙoƙari ka kwatanta wannan duniyar ba komai a cikin sai ruɗu da shirme koman daren daɗewa in dai duniya ce wallahi akwai ran da za a ce baka kuma wallahi arzikin ka ba wanda zai ci saboda kawai ka dogara da Allah ba wanda zai ci babu ko ɗanka ba zai iya cin arzikin ka ba kamar yadda kai ba za ka ci arzikin ɗanka ba kowa da kayan shi ya duro shi sa Allah ya wadata mu da komai ya wadata mu da ruwa ya wadata mu da abinci ya wadata mu da nama ya wadata mu da komai kuma duk haɗamar ka za ka ci ka mutu ka bashi kullum sai an haifi raguna da shadaye da kaji da waye da waye Allah ya yi shi don me don kai su ibadansu kenan kai abin da ya nema gurinka kawai shine ka bauta masa amma duk daɗi da ake da shi a rayuwa kawai Allah ya tattale su ne don mu to amma muna sauri muna gaggawa muna haɗawa da tsalle so Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu daga wayannan fituntunu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana sauƙin wayannan matsaloli na rayuwa kuna ganin yadda abubuwa suke ta faruwa wadda yanzu abin mamaki babu wata hukuma da za ta tsawatar wa masu sai da mai a gidan mai babu wata doka ba man ne babu ba sun rirriƙe mai sun matsawa mutane in an magana a ce gwamnati ya jama'a ku kalli wannan abin da idan basira fa in an magana a ce gwamnati gwamnatin nan har yanzu ba ta ƙara kuɗin mai ba ai ina ganin duk saurin mai sauri dai a ya haƙuri a ƙara idan an ƙara to sai a fake da shi to ba a ƙara ba sun riƙe man za ku ga duk gidajen mai yawancinsu kan famfo ɗaya suke amfani da shi a ta tara gosulo a ta wahalar da mutane to wannan wace irin musiba ce da wani mutane za su ji in ka je kasuwa duk kayan da ya hau baya sauka ya hau kenan to amma ku sani yan uwa Allah da ya ciyar da mu a lokacin sauƙi shi zai ciyar da mu a lokacin tsanani kai dai ka ba Allah ku dai ku yawaita istighfari da tuba daga zunubai Allah ya kawo mana sauƙi ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana sauƙi Allah ya kawo mana mafita Allah ya gafarta wa dukkan mamatan musulmai da suka mutu akan musulunci da imani mu kuma idan ta muta ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam